aikin ga na sabinin salo da kuke yi gado shi ne kuka yi uwa ta ni gade shi da ta mota ni ko ni doka saboda na ga sha da unhwani gare mu sabinin salo maganin menene yake yi maganin zahi zahin cikin ciki zahin waje in kiya wanka da sabinin salo dantawa ko wani irin mila ta gare ki Allah na sauke miki ita ko kumburi ki ki shashi sai ki zara in kun baki cin ci ki shashi to insha Allah sai kya samu abin da ke samu bakin ki in ke wanka da shi baki koma wanka da wangana ku na nasara in kuma kamar hajujuya ta same ki ya duka ki saba ma kanki duk abin nan na hajujuya ya same ki sai shi hita sai ki samu ki kwana kullun kike gyara shi a kamar yanzu in na samu mai yi yau bai yin shi yanzu sai da dare sannan sai ya saba ku dan zahi gare da iya buge ki kuma in ki karshe ki wanka sai kya sa abin da ki yi sai kya sa wankan da ki ma rayuwa ya ne ake gyara sabunin salo toka in ki sa toka ta kwaikwaya sai ki kawo kawo mai ki zuba ki kalbata i ya fara gwibi sai ki ta sauta ki ta sauta ki sauta sai ya zan talgi i ya zan talgi ya fara zaburowa sai ki rihe in ba ki son shi wace sai ki tsaye kuma hakki kare shi in kun bai wace sai ki rufe ke ki taho ki iya tsani ki ke tukuya i huce da sahi sai ki ɗebe ki jo da shi ka tahiya bai da wata matsala a ci unhani ka ci ciki ka sha ciki bukata ka ya karama ka kashe ta baka ta yi gidan wani ba karamar murya amma ka lallaka ashirin da ka goma sai ka kashe abin ka. nawa nawa kuke sai da kulli. ban sai suwa ba ne ban yi sai suwa kamar yanzu ke in kya so sai ki kawo kuɗin ki miki tukunna in ɗebe miki ba ni haƙi na tukuya jika bakwai da rabi aka yanta cikin jika bakwai da rabin nan ki sai ka bui jika uku ki so litar kin mai hudu ki kawo ki zuba ki kalbata ki so itacen ɗari ki sa in ki sa itacen ɗari in ba su hare kuma ki so wasu ki gama saboda kiyan san shi muke kyawu shekaran ku nawa ne kuna yin aikin ga mun kai goma mayayi ne ba mu samu ci kasa ba sai mu Allah godiya alhamdulillah mun gode ma sana'a da uwaye sun kai sun ka bar muna wata ƴar karamar lalura ta sami ka ka kula da shi kakka ka bayyana ka yi ka biya su bukatar ka